Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. jama'a Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ga ni tare da likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da waɗannan wasiƙu guda biyu da suke neman bayani akan abu guda. Ita mace ta farko sunanta Malama Sakinatu wadda take zaune a Abuja. To. Da kuma wannan wasiƙa da muka samu daga wajen ɗan azumi Muhammad a can ya ce Oshode El Yakub a can Jos. To ita malama Sakinatu ta yi magana a kan cewa yau kusan shekaru kuma za a ce kimamin shekaru shida kenan tana fama da matsalar ciwon kirji ko kuma zafin kirji. to ita shi kuma Dan azumi ya ce wai mai ke kawo yawan ciwon kirji ne to da farko likita mu fara bayanin shan zafin kirji ne ko kuma ciwo ko kuma dai a mana bayani daban-daban tun da ba mu san ainihin abin da suke nufi ba me ke kawo wannan to hajiya a kodansu mutane daga ko sun ci wani abu ko kuma wani ciwo da ke cikin cikinsu yakan sa cikin da zuwa har kirjin sai soma zafi waɗansu kuma in kuma kirjin ne kawai ke zafi kowane lokaci wasu na samun wahala wurin ko numfashi ko yin wani abu wanda zai za su motsa jikinsu duk waɗannan na kawo shi amma dai in dai mutum na zafin yana faruwa kuma yana hana shi abubuwan da ya kamata daga ciki har zuwa kirji to wanci ya kamata a ya a bincike waɗansu mutanen akwai wani abu ne da ke cikin cikinsu waɗansu daga gyamban ciki waɗansu abubuwa da ke faruwa a cikin cikin ɗan adam wani lokaci yakan sa jikin mutum ya so mazafi kuma wani lokaci ma akwai waɗansu abubuwan ƙwayan cututtuka da suke cikin jikin ɗan adam wani lokaci kawai za sa jikin mutum ya so mazafi ma gaba ke ɗaya to in dai mutum jikinsa na zafi kowane lokaci haka ba wani dalili to ya kamata dole a je a yi bincike wani lokaci za a yi bincike ko ta kirjin ne a dubi kamar ko wuraren su zuciya da cikin gabaki daya su bayan gida su wani lokaci dole sai an bincike su sai a tabbatar da abin da ke faruwa sannan a ba mutum abin da ya kamata ko maganin da ya kamata. To kamar ita wannan malama sakina ta ce duk wani abu ɗan kaɗan da ta yi sai sai wannan ciwon ko kuma zafin ya faru dole ta daina abin da take kuma ta ce ta yi ta zuwa gun likitoci ana ta bata magani amma bata samu sauki ba akwai ta kam eh ta eh, eh, to inda akwai lokacin da suka gwanance akan abubuwan kirji akwai inda za a iya gwada a hajiya ko zuciyanta ne ko ciki ne ko za a rinka gwadawa domin in komai ta yi yana kirjinta na ciwo to akwai wani dalili dole a je a duba irin su zuciyar da saura duk akwai irin na'urori yanzu da ake har hadawa a ga me ke faruwa waɗansu ma za a ga domin waɗansu abubuwa da ke faruwa a cikin zuciyar ne za a ga jikin mutum kawai abubuwa suna canza yadda jinin ke bi ne da saura so haka dole sai an je ayin bincike sosai hajiya kuma bincike ba karamin bincike za a yi ba za ta je akwai likitoci da gwanin ce akan abubuwan ciki kuma zai gwanin da kan abubuwan zuciya ya kamata je kamar ta fara da masu zai gwanin ce akan abubuwan da ke zuciya a je a gwada a duba me ke faruwa domin akwai wani abu da ke faruwa dole a yi bincike ba abin da za a ce kawai haka ba ne dole sai likita ya bincike eh dun kama anan kasashen dole sai an je an sa mutum a wani na'ura wanda zai duba ya ga yadda zuciyan ke aiki yadda jinin ke bi duk da sauran abubuwa haka to aka yi haka za a duba a ga sai a sa ta ta waɗansu abubuwa ma ko ta ɗanyi wani motsa jiki wani abu a ga yadda jikinta yake to abubuwan da za su faru za a iya gane ta na'urorin za a ga abin da ke faruwa. to allah ya sa tana kusa kuma ta ji wannan shawara da gabata to malam dan azumi ya sake wata tambaya. to ya wai in aka yi ma mutum tsagen balli-balli yana iya maganin ciwon kirji? <laughs> a to ajiya tsagen balli-balli da kin san wannan duk abubuwan da muke na al'ada ne to eh wannan ba zai iya taimakon komai ba hajiya wato ba zai iya dai sa ya samu sauki ba a ba zai iya sa ya samu sauki sai an tabbatar da abin da ke faruwa suna ba shi magani wato shi ma dai shawarar da aka bayar din ya kamata ya je a duba shi din duba sosai eh a je a duba shi sosai don wannan tsagar balle-balle ba zai taimaka sosai ba hajji. To akwai rigakafi ne na ciwon kirji? A ba rigakafi sai da yawanci shi yasa kin san kamar a kasashen ne yawanci akan so mutum a rinka duba kamar akai kai ko kuma kowane shekara a je a duba. Za a haɗa mutum a wannan wurin a tabbatar domin wani lokaci abubuwan da sukan faru ne kawai gab. To dole a yi ta duba ana duba don in ya faru za a san abin da ya faru. saboda haka mutum da ya rika zuwa akai akai ko da ka ce kamar ko so ɗaya ne a shekara na a je a duba dukkan jikin shi a ga me ke faruwa eh ya kamata mutum ya ga haka domin in wani abu ya faru za a iya gane shi da wuri kuma a taimaka to Allah ya sa a dace amin amin hajiya to sai kuma wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Yunusa Ibrahim ɗan sandan Najeriya a canja kara Kano ya ce wai me yasa ne wai fatar bakin mutum sai ta riƙa yin miƙi har ma baya barin su ya ci abinci. to in dai bakin shi na miƙe kowane lokaci akwai abubuwa kin san akwai abubuwa rukunin da abubuwan da muke ce muke rasa wani lokaci zai sa baki mutum rinka tsagewa haka to ko kuma wani lokaci ko kuma irin abubuwan da muke sha amma ya kamata ya je a duba akwai rukunoni musamman kamar irin su ca din nan to yawanci wani lokaci mutum na rashin sa wani lokaci ka sa bakin tsatsage amma in dai zaki na tsatsagewa kowane lokaci je wani likita a duba shi sosai har matsalar ta hana mutum iya cin abinci yana tsagewa da ka ci abinci zai ta sai ka ga kaman zai ta kaman kone ka koko za ka ta cin zafi sosai haka to dai kana cin abinci saboda haka malamin ya kamata wani lokaci za a iya duba jininsa a ga me yake me ya bashi da shi a cikin jikinsa sannan sai a bashi ko rinka sha wadannan in ya za a iya taimakon su kwarai da gaske in kuma rukunin kayayyakin abincin sha din ne ma za a shi shawarar ya rika ci eh, yawanci irin abubuwan da ke kawo wannan kenan Eh, amma dole je a duba aka duba aka tabbatar za a iya taimakon sa domin wannan rashin wani abu ne ke sa fatan ta rinka tsagewa kowane lokaci haka to Allah ya sawaƙe amin amin shi kuma liman bafulla ce ga wasa jan karamar hukumar suru jihar kebbi to ya ce me yasa ne wai me ke sa wai wani lokaci ya sai duk gaɓoɓinsa sun mutu to abin da ke kawo wannan gaɓar mutum duk ya mutu in ba dun kamar wata yana jin kasala eh. to kasala ɗin wani lokaci akwai abubuwan da muke ci ko kuma abubuwan da muka rasa an muka ci wani abinci ko kuma wani lokaci in dai mutum kawai haka ne kawai yake jin kasala ɗin to ya kamata a je a dube shi kwarai da gaske domin bai kamata nun kawai rinka jin kasala ba sai dai ko in ya yana motsa jiki kuma wani lokaci mutum kan ji kasala haka sosai in dai kuma bai shan ruwa ko abubuwan da ya kamata bai sha musamman ma ruwa da waɗansu abubuwan da baka cin yadda ya kamata kan sa mutum rinka jin kasala sosai to a saboda haka in ya je dai aka duba shi za a iya gaya mai ko me ke damun shi eh, ko iya gaya mashi abin da ke samun damun sa kwarai da gaske to in kuma yana sauraron mu in shan ruwa ne baya yi sosai sai ya fara sha ya gani ko zai samu sauki kafin da eh. je ga likita ko? Eh domin waɗansu muke san ya kamata mutum sha ruwa kamar kofi takwas zuwa tara a rana. To. Aƙalla. to dole mutum ya rinka shan haka yawancin ba mu sha haka in kuma baka sha da yawa to wani lokaci zaka rinka jin kasala ne ko wani lokaci ko kuma in ba ka cin abubuwan da ya kamata to wani lokaci zaka rinka jin kasala ko wani lokaci to in kasala haka yake ya kamata ya je a duba shi a tabbatar da abin da ke faruwa domin irin wannan ana iya ba mutum magani zai taimaka kuma akwai waɗansu mutane waɗanda suna da wani irin ƙwayan cuta wanda ke sa ko wani lokaci suna jin kasala to ba za a eh, kuma sani ba sai an duba eh, ba za a sani ba sai an duba to duk waɗannan na kawo kasala hajiya to Allah ya sauwaƙe. amin amin Hajiya Halimatu Sadiya matar Ibrahim Hassan Wasi a can Nigerian Prison Service George Jihar Plateau. Tana so ta sani ne wai shin gaskiya ne wai kamu mai tsami yana sa ciwon ulsa gyamban ciki? A kamu mai tsami bai kawo ciwon ulsa hajiya. <laughs> to me ke kawo ciwon ulsa? Abin da ke kawo ciwon ulsa shine kin san akwai ɗansu ƙwayan cututtuka. da suke da ke cikin jikin ɗan adam lokoko suke shiga to sukan kawo gyambon ciki kin san mun sha bayanin wannan to shi eh. wannan ƙwayan cutar ke kawo gyambon ciki kuma da wannan acid ɗin da ke cikin cikin to shi ma yana ƙara sa gyambon ciki to wani lokaci inda kana da gyambon ciki dai ka sha <laughs> kunu mai tsami hmm. wanda ake sa mata kamar tsamiya ko kuma lemun tsami a ciki to shi wannan lemun tsamin ko a tsami yana da wani abu mai kaman da turanci ana kiran shi acid to wannan lokacin ya taɓa gyambon to yana iya ƙara tsananin sa to wato eh, kamar mutum yana da ciwon gyambon cikin ne eh, eh, ya kuma ya kamu mai tsami ya sha to tsamin nan sai ya tada mai ciwon eh sai wani lokacin zai iya tada mai ciwon sosai to shi yake kawo wannan amma shi kansa ba zai sa mutum ya wannan ciwon cikin ba To, eh. to ina fatan Malama Halimata Sadiya tana kusa. To shi ma dai Muhammad D. Abubakar ya yi tambaya ne game da gyamban cikin. To. Ya ce wai wani lokaci in ma ya yi hutu sai ya ji kamar an cire masa wani abu a bayansa ko kuma don yana fama da ciwon ulcer ɗin ne. To shi nashi wani irin tsanani ya yi haka? to cewa ofa din kin san domin gyamban ciki din nan eh. to abin ya kai tsayin wani lokaci zai ta tayar mutum da hankali wani lokaci ma in baka yi hankali ba to shi ofa din zai rinka fitar da majini zai zai sa ka kana jin ba ka gane ma abubuwan da ke faruwa a kusa da kai haka domin jinin na ta fita shi yasa wani lokaci in kana cin ofa din dole ka je a duba ka a baka magani domin in ya tsanani yakan sa ma ciwon ya rinka fitar da jini a cikin cikin ka to wani lokaci ma an dai wanne ya yawa yana iya ma sa ka ka so me ko kuma wani abu ya same ka to wani lokaci ma an ba a sa ban kwana yana iya halakar da kai to Allah ya sauke amin amin to shi kuma Musa dan boko kabo mai sai da kifi a a Congo Junction Nasarawa Jos jihar Plateau to to likita ce ai wai yau <laughs> kusan 'yan jihar plateau sun karba filan eh, gaskiya ya ce wai shinkafa da wake duka amfaninsu ɗaya ne? To, shinkafa kin san rukunin rukuna shinkafa yana da abin da ake kira carbohydrate wanda ke in ana yana a jikin mutum yana sa abubuwan da ke sa mutum yake ba mutum karfin yin abubuwa wake kuma yana da rukunin da ake kira kamar protein kenan yana ƙara gina jiki to duk an haɗa suna taimakon gina jikin ɗan adam Eh. a saboda haka dai ba aikinsu ba ɗaya ba ne aikinsu ba ɗaya ba ne amma dai duk suna da amfani a jikin ɗan adam a to saboda haka sai malamin ya ci gaba da ci duka ke eh, da eh rinka ci duka eh <laughs> to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin Dr. Lada. Jammai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. babu mai hoshi a san da ke a kace duniya ana ta wani sani a ana rawa kuɗi masau in dai je ki lahira uwar babu mai hoshi da ke a san da ke a kace duniya ana ta wani sani a ana rawa